Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da su ba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri a sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Laraba 21 ga watan Disamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba yakubu da kanin labarai. To balle kafafen yada labarai da dama sun ce ana sa ran shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky zai ziyarci fadar White House da majalisun dokokin Amurka a yau Laraba, ko da yake tana yiwuwa a soke wannan shirin saboda dalilan tsaro. Kasar Koriya ta Arewa tana samun ci gaba cikin gaggawa wurin kera makami mai linzami mai cimma nahiya na ICBM. lamarin da ke zama barazana ga amurka da ƙawayenta wanda a cewar masana zai yi matuƙar wahala a lalata makamai masu linzami na pinyon din kafin su cimma inda suka auna kana ministan ma'adinai na ƙasar burkina faso ya musanta zargin shugaban gane cewa burkina faso tana biyan sojojin hayarta na kasar rasha da ba su izinin haƙan ma'adinai a kasar. kanin labaran kenan A cikin shirin namu na za ku ji cewa bayan da gwamnan babban bankin Najeriya ya sake kin amsa gayyatar majalisar wakilai kwararru a fannin siyasa na cewa bayanai da yawa suna fitowa wanda suke nuna cewa akwai badakala da yawa wacce yake kai wacce kuma ake ta bincike a kai ba zai iya sanin bayani da ake da shi a kansa ba saboda haka zai ji tsoron wannan gamuwa Muna tafa da ƙarin bayani. Bayan nan kuma za ku ji cewa masu ruwa da tsaki a harkokin kotu da shari'a a Najeriya na ci gaba da bayyana alfanu da kalubalen sabuwar hanyar gudanar da shari'u ta intanet a kasar. rashin yanayi mai kyau idan aka jona shi yanar gizo-gizon wani lokacin yana iya daukewa sai an dan dakata kuma ya sake dawowa to rashin kayan aiki da yake a dabar kotunan mu na najeriya kalubale ne na biyu da aka fuskanta wajen irin waɗannan shargun kamar kowace ranar laraba murtala faruku na zai shigo da shirin baki mai yan kauya amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. kafafen yada labarai da dama sun ce ana sa ran shugaban ukraine volodymyr zelensky zai ziyarci fadar white house da majalisun dokokin amurka a yau laraba ko da yake tana yiwuwa a soke wannan shirin saboda dalilan tsaro punch balls news mai yada labarai ta yanar gizo ita ce ta fara ba da labarin ziyarar zelensky tun bayan da rasha ta kai wa ukraine mamaya a ranar 24 ga watan fabrairu dukkan kafafen yada labaran dai sun yi nuni da wata majiya da ta nemi a sakaya ta ana sa ran shugaban na ukraine zai gana da shugaba joe biden kana zai yi jawabi ga majalisun dokokin kasar a wata zama ta bai daya kakakin majalisa nancy pelosi ta faɗa wa 'yan majalisa cewa akwai wata zama da majalisun guda biyu za su yi tare da yammacin yau laraba a wannan mako ne dai 'yan majalisar amurka ke shirin kada kuri'a a kan kasafin taimakon kuɗi na tallafin gaggawa na dala biliyan 45 ga ƙasar ukraine koriya ta arewa tana samun ci gaba cikin gaggawa wurin kera makami mai linzami mai cimma nahiya na icbm lamarin da ke zama barazana ga amurka da ƙawayenta wanda a cewar masana zai yi matukan wahala a lalata makami mai linzami na pyongyang din kafin ya cimma inda ya auna a hali da ake ciki koriya ta arewa ta faɗa a jiya talata cewa tana shirin kaddamar da gwajin makamin ballistic mai cimma nahiyoyin kamar yadda za ta harba da gaske ba kamar yadda ta saba gwajin makamai a baya da ba shi da barazana sosai koriya ta arewa ta yi nasarar kaddamar da makamin wasan 17 icbm a cikin watan nuwamba a cewar kafar labarai ta kasar kcna icbm kamar kowane makamin ballistic an harba shi ne zuwa sararin sama kafin ya fado a cikin ruwa da ke tsakanin koriya ta arewa da japan da take shan suka kan cewa ba zai iya tabbatar da karfin makamin icb da zuwa sama kadai ba kanwar kim jong-un shugaban kuri ta arewa da ake kiranta kim yong jong mai fada aji. ta ce dole ne a harba makamin ta wannan bangare don a tabbatarwa da amurka cewa za iya auna ta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc ministan ma'adanai na kasar burkina faso ya musanta zargin shugaban gane cewa burkina faso tana biyan sojojin hayarta da ta dauko daga kasar rasha da ba su izinin haƙan ma'adinai a kasar shugaba na agufa hadu ya haddasa wata jayayya yayin da ya faɗa a makon da ya gabata cewa burkina faso ta ɗauki sojojin haya na ƙungiyar wagner ta ƙasar rasha su taimaka mata a yakinta da suke yi da 'yan ƙungiyoyi 'yan ta'addan jihadi ina ganin an ba su ma'adinai da ke kudancin burkina faso a matsayin wata hanyar biyan su aikin da za su yi a kufa ado yana faɗa wa manema labarai a gefen taron da ya yi da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken gwamnatin burkina faso bata tabbatar ko musanta zargin cewa ta kulla yarjejeniya da kungiyar wagna amma dai ta gayyaci jakadar ghana zuwa wata ganawa a ranar juma'a domin ya yi bayani akan jawabin shugaban na ghana An jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. A karo na biyu jiya talata ashirin ga watan Disamba ne gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ya sake kin amsa gayyatar majalisar wakilai a bisa hujjar cewa bai dawo daga kasar waje ba. Amma masana harkokin kuɗi da ƙwararru a fannin siyasa na ganin cewa a yi masa uzuri saboda akwai abin da ke tsorata shi wakiliyar murya amurka madina dauda ta duba mana wannan batu a rahoton da ta aiko mana ranar biyar ga wannan wata ne majalisa ta aike wa emefiele da gayyata domin ya ƙara yi masu bayani akan manufar bankin kan sauyin fasalin kuɗin ƙasar ciki har da takaita yawan kuɗaɗe da mutum zai iya cirewa asusun bankuna amma zaman bai yiwu ba saboda an aike wa majalisar wasiƙa cewa emefiele baya ƙasar haka a zaman na jiya talata ma wasiƙa ce mai ɗauke da sa hannun mataimakin gwamnan babban bankin ƙasar edward adamu da ke cewa emefiele bai dawo ƙasar ba har yanzu wannan ya sa masanin harkokin diflomasiya da zamantakewan ɗan adam kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk yin nazari cewa na farko dai abubuwan da ya ɗebo na yin wannan jararraki da aka ce za a wa kudaden ƙasa da kuma sa iyaka dole ya haɗa shi gaddama da 'yan siyasa kuma yana ganin majalisa gidan 'yan siyasa ce so yana tsoron irin tambayoyin da zai iya fuskanta a wannan wurin na biyu bayanai da yawa suna fitowa wanda suke nuna cewa akwai badakala da yawa wacce yake kai wacce kuma kuma ake ta bincike a kai ba zai iya sanin bayani da ake da shi a kansa ba saboda haka zai ji tsoron wannan gamuwa. Shi kuwa kwararre a fannin tattalin arziki Ahmed Ilyasu Saddaunan Misau yana ganin ya kamata majalisa ta ciza ta hura tunda an ba da hujjar rashin zuwan Emefiele. Na farko ya an ba da hujja cewa ya tafi Amerika tare da shugaban kasa. In har haka ne ya zo ya haɗu da ranar da ake so a ganshi ba a ganshi ba ana iya mishi uzuri. Kamar yadda kika faɗa akwai cece kuce ko kuma takaddama tsakanin majalisar tarayya da shi gwamnan babban bankin najeriya akan abin da ya faru na kayyade kudade da ya kamata a kowane ɗan ƙasa ya cire a sati ko a wata to su a ganin majalisa da ya kamata a ce an tattauna da su saboda dokar zaɓe da suka sa hannu a kai ya ba su dama su cire kudaden da ya fi wannan. 'Yan majalisa mai wakiltar birnin kudu da buji a jihar Jigawa magaji da'u Aliyu wanda shine ya kawo ƙudurin gayyatar Emefiele a gaban majalisar ya yi duba da abin da doka ta tanada. Dokar cewa ta yi duk da za a yi wani abu da ya shafi al'ummar Najeriya a tattauna kuma shi da mu an ce ya zo a akalla so biyu akalla a shekara mafi karanci mafi yawa shine so shida bai taba zuwa ba so kin ga wannan abu ba tattauna da yan majalisa ba kuma mu ne wakilai majalisar ta sake ba emefiele dama ya bayyana a gabanta a gobe alhamis abin jira a gani shine ko hakan zai yiwu ko majalisa za ta yi masa uzuri madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina dauda Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu. A yayin da mabiya addinin Kirista ke ci gaba da shirye-shiryen shagulgulan kirismeti da sabuwar shekara, wata mata musulma hajiya ramatu tijjani ta raba wa kiristoci marayu da mata da mazajen suka rasu kayan abinci da atamfofi da nufin nuna musu zaman tare jihar kaduna dai na cikin jihohin arewa maso yammacin najeriya da ke da mabiya addinai daban-daban waɗanda ke zama wuri ɗaya shi yasa a duk lokaci wani sha'ani ya tashi akan samu mabiya addini daban-daban wuri guda saboda zaman tare Hajiya Ramadu Tijjani na cikin matan musulmi da ke tallafa wa kiristoci idan lokacin bikin kirismeti da sabuwar shekara sun zo. Kuma ta ce tsadar kayan abinci da shirya ya sa ta saya buhunan shinkafa don tallafa wa kiristoci a Kaduna. Ga dai jawabinta a rahoton Isa Lawal Ikara. Na raba ma mata kiristoci shinkafa da antamfofi domin su masu yi christmas cikin kwanciyar hankali da lumana na raba kusan guda hamsin ma matan gaurayen nan domin ba su da wanda ke taimaka musu na shekara din nan da na yi na ga cewa to mutane suna cikin kunci ba kudi ba mu to wayannan gorayen da ba su da mazawa zai taimaka musu sai na ce to gaskiya kamata wannan shekaran in ba su mamaki su yi sabon shiga su ci abinci da iyaye da iyalinsu da yaransu domin su ma su yi sallah cikin kwanciyar lafiya muna musu fatan Christmas lafiya da kuma mu shiga sabon shekarar lafiya Allah kuma ya nuna mana na badi badi da. Babban malamin cocin da hajiya Ramat Tijjani ta raba wannan tallafi Pastor Yohana Buru ya ce irin wannan taimako. na nuna jin kai ne da tausayi kuma zai taimaka wajen ganin an haɗa kawunan al'ummar musulmi da kirista a Najeriya baki ɗaya. Ai in ana magana ya na gan kyautan ban da irin yadda zan kimanta wannan kyautan a daidai wannan lokaci da kusan kowa na cikin halin kunci ba ma kawai krista ba da musulmai suna cikin wannan halin kuma a karshen shekara sai wacce nan matan nan ta sake doki makudan kudi ta kashe domin gwamraye da marayu domin su yi bukuwan christmas rahoton isa lawal ikira kenan a jiya talata ne amurka ta yi tayin aika allurar rigakafi zuwa kasar china don dakile yaduwar cutar covid-19 tana mai cewa dakile barkewar cutar na da amfani ga duniya tana yiwuwa china ta ƙi karɓar wannan tayi daga amurka abokiyar hamayyata ta yau da kullum bayan da beijing ta saka jari sosai a kan diplomasiyyar covid-19 wanda ya hada da jigilar allurar rigakafinta da cikin gida zuwa sassa na duniya kakakin harkokin wajen amurka ned prince ya shaida wa manema labarai cewa yana da muhimmanci dukkan kasashe su mayar da hankali wajen yi wa mutane allura na rigakafi da kuma samar da gwajin magani cikin sauki. prince ya ce amurka ita ce kasar da ta fi ba da gudunmuwar allurar covid-19 a duniya mun shirya don mu ci gaba da tallafawa mutane a fadin duniya ciki hadda kasar ta china da irin wannan da sauran tallafi na kiwon lafiya masu alaƙa da covid-19 A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da wasu daga cikin alkalan kotunan tarayya a Najeriya ke ci gaba da zaman kotu da ma yanke hukunci ta hanyar amfani da kafar sadarwa ta zamani wato intanet. masu ruwa da zakiya a harkokin kotu da shari'a a kasar na bayyana alfanu da kalubalen wannan sabuwar hanyar gudanar da shari'u a najeriya daga kano mahmud ibrahim kuri ya aiko mana da rahoto game da wannan al'amari was in court when judgment was delivered. It was in court when judgment was delivered. And I'm, I'm surprised that you are making this argument. Lauyoyin mai kara da wanda ake tuhuma kenan suke fafatawa yayin zaman shari'a a guda daga cikin kotunan tarayya da ke gudanar da zamanta ta hanyar intanet da ake wa lakabi da virtual sitting a turance. Kin a shekara ta dubu biyu da ashirin ne masu ruwa da tsaki a bangaren shari'a na Najeriya suka fara tafka muhawara akan ko za a rungume wannan siga domin gudanar da zaman kotuna a ƙasar bayan da annobar corona ta tsayar da al'amuran duniya cik wuri guda. Farfesa Mamallau Yusufari mai lambar aikin lauya ta SAN malami ne a jami'ar bayar kano ya yi tsokaci kan abubuwan da suka haifar da tarnaki kafin wannan sabuwar siga ta samu amincewar masu ruwa da tsaki akwai matsala da aka samu ta doka duk lokacin da za a yi shari'a ana bukatar a yi wato a bainar jama'a to wannan ita ce ayar tambaya da aka dinga kai ruwa rana a kai a lokacin har ma dai na san an yi yunkuri na gyaran kundin tsarin mulki domin a bada damar a yin wannan shari'a ta yanar gizo-gizo to alayi halin da ita hukuma ta njc ta ba da ka'idoji a najeriya kotuna sun sahale a yi wannan zaman sai dai kawai dan matsaloli da ake samu rashin yanayi mai kyau idan aka jona shi yanar gizo-gizon wani lokacin yana iya daukewa sai an dan dakata kuma ya sake dawowa to irin rashin kayan aiki da yake a dabar kotunan na najeriya kalubale ne na biyu da aka fuskanta wajen irin waɗannan shargun sai dai duk da haka wannan sabuwar hanyar zaman kotuna a najeriya ta kawo sauki a cewar farfesa nasir adamu aliyu shi ma mai lambar san ta aikin lauya ya ba da damar alkali ko da yana wani guri ba zai daga kes ba kuma kamar federal high court sun kama abin sosai kuma ba wata matsala ana yinsa sa record ku document gaba ɗaya takarda ko me an saka shi a cikin na'uwa mai kwakwalwa kana magana yas alkali zai buɗa ya ga abinsa to kaga wannan ya sa ya zama alheri bidiyon nan ba abin da ba ta nuna kiriki ya ga alkalin gashi kana sai na ganin ka ita kyamar za ta koma kanka so kaga alkali iya ganin ka kake magana idan ɗaya lauyin ne ke magana za ta koma kansa wataƙila bambancin shine idan ana gaba da gaba ne a kowane abu da wata za a yi da komai alkali zai gani muhimmin abin shine in ba shaida ba in kana kes a kotu dama shari'a ta yarda lauya ya wa lauya rada ma'ana ya tashi da shi wani abu. Baya ga tafka muhawara da lauyoyi kan yi a yayin zaman kotu ta intanet alkalai na karantowa da kuma yanke hukunci kamar yadda aka saba a ƙarshen kowace shari'a. originating summons is supported by an affidavit of 18 paragraphs, to which 26 exhibits were attached. Daya daga cikin alkalan kotunan tarayya a Najeriya kenan gabanin sanar da hukuncin kotunsa bayan sauraron wata kara ta kafar sadarwar intanet wato virtual sitting a turanci. kenya da afirka ta kudu da botswana na cikin kasashen nahiyar afirka da suka yi nisa wajen amfani da wannan kafa wajen gudanar da zaman kotuna a su mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari da wannan rahoton yanzu kuma sai shirinmu na gaba baki mai yanka wuya cikin shirin namu na yau za mu kawo muku kashi na biyu na bitar muhimman abubuwan da suka faru da kuma muka kawo muku a cikin shirin a shekarar nan mai ban kwana ta 2022. jama'a assalamu alaikum idan muka waiwaya a mu na farkon watan afrilu mun kawo muku bayanin cewa jam'iyyar apc mai mulkin najeriya ta sami sababbin zababbin shugabanni tare da tsohon gwamnan jihar nasarawa abdullahi adamu a zaman sabon zababben shugabanta bayan ta daɗe tana fama da dambarwar shugabanci na riƙon ƙwarya. ni suna na abdullahi adamu na samu tarbiyya irin dukkan iyaye da ke suke bawa 'ya'yansu kuma allah ya kawo ni wannan hali yanzu bayan na kawo buwa iri-iri na rayuwa ko yau na bar duniya alhamdulillahi wanda za a ce shugaba na jamhuriya najeriya ya ga cewa duk wanda suke kai ke. koma wannan wannan matsayi wanda bi cancanta da wannan matsayi tsakanin shi da allah ne abdullahi adamu to ni wallahi ya muni komai ko yau na gudu na gode wa allah kuma na yi abin da baya za su gani san cewa ubansu ya yi abu kaza ya abu kaza na da ya kuma samu karɓar wannan a daidai lokacin ne kuma tsohon gwamnan jihar kano rabiu musa kwankwaso ya bayyana ficewar sa daga jam'iyyar pdp zuwa nnpp wata ɗaya bayan kaddamar da wata ƙungiya da suka kira ta masu kishi da fafutukar ceto najeriya kamar na gani a hannun dama na shiyama ne na fati ta na garin kwankwaso mazaɓar kwankwaso wanda yau shi ne mun rijista a cikin wannan jama'iya ta nnpp nnpp wannan nn shi ne new nigeria sabuwar najeriya wanda daga jin wannan suna na tabbata duk wani dan kishin kasa duk wani mai son ci gaban al'umma zai so wannan suna domin ya dace da abin da muka ta yi shekara da shekaru na kawo canji yau wannan rana muna godiya ga allah tarihi ne ni a guna da dukkanin wanda muke alaka da su ta siyasa masoya kai har ma wa'anda suke yin hasada ko kiyayya na tabbata wannan rana rana ce wacce za su daɗe suna tunaninta saboda muhimmancinta wanda suke son a gyara tsaro wanda suke son tattalin arzikin ƙasa ya inganta mutanen da suke so a kawo canji na alheri 'ya'yan talakawa ya kasance sun tafi kafada da kafada kan 'ya'yan kowa da kowa da suke wannan ƙasar nan wannan tafiya tamu mu ne kaɗai a yanzu nake zato wanda allah ya ba damar mu ɗaga jama'iyya a cikin wata ɗaya ko wata biyu ta gauraye najeriya ga baki a farkon watan na afrilu kuma shugaban kasar jamhuriyar niger muhammad bazoum ya cika shekara ɗaya kan karagar mulki bayan lashe zaben shugaban kasar na shekara ta 2021 a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar pnds tarayya 'yan kasar kuma sun bayyana ra'ayoyi kan kamun ludayin shugaban a cikin shekara ɗaya ta mulkinsa farawa da ɗan majalisar dokokin jiha kuma kakakin jam'iyyar ta pnds tarayya a birnin kwanni dan baban mamance ne to allah ya taimake mu abinda a gurin shi shiga makaranta ta yi kyau abinda a gurin shi shiga an samu magani ga asibitoci abinda a gurin shi shiga an samu ruwan sha abinda a gurin shi shiga hanyoyi abinda a gurin shi shiga allah ya kama an tsara kasar duk waɗanga abu da ni zana babu ɗai wanda ba zumu ba bisa gare yake ba ta fannin tsaro wanda yanzu shi ya sha ma duniya kai ba Nijar dai ba eh, shugaban kasa Alhaji Bazoum Muhammad da kai ne yadda ya sayan kayan yaki sai an tasowa kai har ma ciki ya shiga cikin jiragen nan na yaki sai da an ka shiga ciki ya shiga cikin daya sai an tasowa ya tahi a ce wanga ga abin da shika herkasuwa cikin minti kaza wanga ga abin da shika herkasuwa cikin minti kaza to kuma sannan shi ce ya sayi shi ce ya sayi to sai dai wasu bangaren adawa na ganin cewa ba wani ci gaba a manyan bangarorin rayuwa duk da yake kuma su kansu sun yaba da shekarar farko ta mulkin bazum a harkar ilimi ni na saran babu inda shugaba bazum zai ba ƙarfi irin harkar ilimi amma ya bani kuma ya rubuce shi kuma ga alamu na an ka saran sai ya ko ina ranar saboda hanyar shi sannan ta hanyar kiwon lahiya shi ma ya taɓarɓara ta saboda akwai kuɗin ƙananan yara da gwamnati ka zubo kuɗin na ƙananan yara waɗanda suna likita ka tashi ta sama shekara guda tashi da shekara biyar na muhammadu isu in ka haɗa su shidda dala ba su turo ba kakama mutane likitoci da 'yan a azaba ɗaya sun kai sun ce a yi mu mutane aiki kyauta amma ba su biya bangare na biyu na jinjina ba zon da bai bi ta waccan gwamnati ba ka ta cikin daji ka yanka hanyoyi ka ta cikin yamai kai ta kai ta kai ta gada kana sauka kana gangaruwa wagga wanga aiki nashi a biyo babban hanya hanya ta kasa ana bai da ita cikin aiki shi na yarda da shi kuma na janjana mai kuma Allah ya taimaka mishi a cikin watan na afrilu ne kuma matasa a Najeriya suka zafafa fafatukar ganin sun sami babban kaso a shugabancin kasar musamman kasancewar an soma tunkarar shirye-shiryen zaben shekara ta 2023 sagir attahiru bafarawa matashi ne dan shekaru talatin da ya karba wannan kiran ta hanyar neman tsayawa takarar gwamnan jihar sokoto jama'a da ƙungiyoyi su ne suka haɗu suna ta kira a hito takara na je na samu party leaders na samu elders na faɗa musu ga abin da mutane ke da ƙuduri a kaina da sai ƙungiyoyi sun ka haɗa kuɗi sun ka je sun ka sayo form na tsayawa takara sun ka bani form na cewa gashi don Allah in cika don suna son suna ra'ayi da ni in tsaya takara duk yawancinsu abin da suke cewa ga matashi mai wanda adda experience dan gwamnati da harkar kasuwanci na private sector to suna gani ya kamata lokaci ne a ba matasa dama su taka tasu rawa to sai dai kuma wasu matasan da ma masu fashin baki na ganin da sauran na a ba sunana comrade imran muhammad tsafe na iya cewa tabbas lallai matasan najeriya a shirye suke kuma sun shirya tunkara kalubalen da muke ciki saboda duba da la'akari da cewa shi fa matashi aka ce matashi idan zai yi zai yi in ba zai yi ba ba zai yi ba dattawa uwayenmu da kakanninmu da yannanmu sun gaza kuma akwai abubuwan da cewa lallai tabbas kuma su kansu hands down sun tabbatar da cewa sun gaza waɗannan ƙalubalen wallahi babu mai iya tunkarar su kai tsaye in ba matashi ba. Sunana Alin Gwanjo daga jihar Zamfaran Najeriya. Gaskiya halin da ƙasa ke ciki bana ce matasa za su iya za su iya shiga harkan zaɓe ba ko wani abu saboda halin da ƙasa ke ciki an takura mu da talauci da fargaba da abubuwa da yawa da yunwa yadda 'yan siyasan suna amfani ne da wannan suna son su yi amfani da matasan ne yasa suke tara mana talauci da yunwa da bala'i da rigingimu da suka yi yawa amma halin da kasan ke ciki yanzu duk matashin da zai ce zai iya gaskiya ba zai iya ba kawai yana haɗi ne sunana honorable abdulaziz isa silva ba kowane matashi ke da zarahi ko yake da hali ko yake da kuɗi da zai fito yanzu ya yi siyasa a wannan karnin da muke ciki an riga an ɓata siyasa an riga an ɓata ta da kuɗi ma damat kai ba ka da kuɗi ko kai ba da wani bane abin kamar ba zai yi ba gare ka to kuma dai menene injinas tura ashir sharif shugaban haɗakar ƙungiyoyin matasan arewacin najeriya lokaci ya yi da za a ba matasa dama su kuma su bai wa mara kunya. duk shugabannin da ake yabawa sun taka wata rawar gani a najeriya ka duba shekarunsu a lokacin da suka shugabancin tun daga kan marigayi abubakar fa balewa ka duba shekarunsu a lokacin da suka yi shugabancin irin nasarorin da suka sama sannan ka duba ta wayannan masu shekarun da yawa da aka zo aka fara bawa nan wannan zangon za ka ga cewa za ka ga bambancin filale eh, gashi ana ganin sa a zamu da sa'aya dasa sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku kashi na gaba na bitar muhimman abubuwan da suka wakana a siyasance a wannan shekara ta 2022 mai ban kwana A madadin Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. To madalla gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma sai labarai a takaice. To ba balla a takaice kafafen yada labarai da dama sun ce ana sa ran shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai ziyarci fadar White House da Majalisar Dokokin Amurka a yau Laraba. Ko da yake tana yiwuwa a soke wannan shirin saboda dalilan tsaro. Punch Boss mai yada labarai ta yanar gizo ita ce ta fara ba da labarin ziyarar Zelensky tun bayan da rashi ta kai wa Ukraine mamaya a ranar 24 ga watan Fabrairun wannan shekara. sai dai kafafen yada labaran duka sun yi nuni ne da wata majiya da ta nemi a sakaya ta koriya ta arewa tana samun ci gaba cikin gaggawa wurin kera makami mai linzami mai cin nahiya na icbm lamarin da ke zama barazana ga amurka da ƙawayenta wanda a cewar masana zai yi matuƙar wahala a lalata makamin mai linzami na pyongyang kafin ya cimma nahiya inda aka auna a halin da ake ciki koriya ta arewa ta faɗa a jiya talata cewa tana shirin kaddamar da gwajin makamin ballistic din mai cin nahiyoyi kamar yadda ta sama kamar yadda za ta harba shi da gaske ba kamar yadda ta saba gwajin makamai a baya ba da ba shi da barazana sosai ministan ma'adinan kasar burkina faso ya musanta zargin da shugaban ghana ya yi cewa burkina faso tana biyan sojojin hayata na kasar rasha da ba su izinin haƙan ma'adinai a kasar shugaba na akufa ado ya haddasa wata jayayya yayin da ya faɗa a makon da ya gabata cewa burkina faso ta ɗauki sojojin haya na ƙungiyar wagna ta ƙasar rasha su taimaka mata a yakinta da ƙungiyoyin 'yan ta'adda na jihadi ina ganin an ba su daman su so haka ma'adinai da ke kudancin burkina faso a matsayin wata hanyar biyan aikin su da za su yi a ado yana faɗa wa manema labarai a gefen taro da ya yi da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yayin da ake mabiya addinin krista ke ci gaba da shirye-shiryen shagulgulan kirismeti da sabuwar shekara wata mata musulma hajiya ramatu tijjani ta raba wa kiristoci marayu da matan da mazajensu suka rasu kayan abinci to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon gmt da ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatarwa sai kuma jumbe hamza da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu carl ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc